Bismillahir Rahmanir Rahim. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Lahadi. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Shirin kisoshin rayuwa nan tafiye kamar yadda muka saba. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na amsoshin aƙida. daga karshe sai mu cike shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau a makafin nan ga shirin kokun sanar gabakin abdullahi saluhu katsina kokun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau lahadi 28 ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da 30 ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kukun sun cewa shekaru 29 sa gabata rana irin ta yau wato 28 ga watan agustan shekara ta 1993 firaministan isra'ila na lokacin ishaq rabin da kuma shugaban kungiyar kwata 'yancin falasdinawa malam yasa arafat suka rataba hannu akan yarjejeniyar sulhu wadda shugaban kasar amurka na lokacin bill clinton ya shirya a birnin washington a cikin yarjejeniyar yasir arfat ya amince da samuwar isra'ila bayan shekaru 45 da kafata sannan kuma isra'ila ta amince ta mayar da ikon wasu yankuna waɗanda ta mamaye a yankin a shekara ta 1967 ga falasinawa daga ciki har da yankin ziren gaza sai dai wannan yarjejeniya ba ta sami karbuwa ba a tsakanin falasinawa domin kuwa suna kallanta a matsayin ha'inci gare su hakanan kuma yahudawan sahayuniya ma ba su amince da yarjejeniyar ba saboda amincewar da ishaqa rabin ya yi na mayarwa palestina wani bangare na yankunan su da isra'ilan ta mame suna ganin cewa hakan ya ce amanar su kuma da ƙarshe ya sakamakon hakan nema wani bayahude mai tsatsuwar ra'ayi ya harbe shi har lahira kuma isra'ila ba ta yi aiki da alƙawalan da ta sanya hannu a kansu ba a cikin wannan yarjejeniya. da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 273 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan agustan shekara ta 1749 aka haifi jan wolfgang fitaccen marubucin waƙoƙi da adabi na harshen jamusanci da kuma an haife shi ne a birnin frankfurt na ƙasar jamus sannan ya yi karatunsa ne a ɓangaren ilimin shari'a ya koyi harsuna daban-daban na duniya kamar da kuma ya kasance mai sha'awar adabin jamusanci ya taka gagarumar marawa wajen yada harshen jamusanci a duniya game da kuma ya rubuta littattafai da dama a wannan fage sannan kuma ya rasu a shekara ta 1832 masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe sha 12 da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran za ta kammala bincike kan martanin Amurka dangane da tattaunawar Vienna a ƙarshen wannan makon. A Nijar kuma za a yi amfani da sinadarai don ƙara yawan ruwan sama a ƙasar. sai kuma najeriya ina za ku ji cewa tsohon dan tsageren niger delta ya sami kwantiragin hana satar danyen man fetur a kudancin kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran kwararru a tattaunawar vienna ta farfado da yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran sun dukufa wajen mai da martani ga gyare-gyaren da tarayyar turai ta yi na tattaunawa ta ƙarshe wanda ɓangarori biyar da suka rage yarjejeniyar jcpoa suke tattaunawa kafin haka dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya bayyana cewa ana sa ran ƙwararrun za su kammala aikinsu kan daftarin nan da ranar juma'a mai zuwa banda haka ana sa ran wannan shine tattaunawa ta ƙarshe dangane da farfado da yarjejeniyar ta jcpoa da kuma dawo da amurka cikin yarjejeniyar jaridar nur news ta ƙasar iran ta nakalto shugaban majalisar koli ta tsaron ƙasar iran yana faɗar haka a shafinsa na twitter a yau lahadi inda yake cewa ƙwararrun suna ci gaba da tattauna martanin da amurka ta bayar ta hannun tarayyar turai sannan za a kammala tattaunawar da kuma ba da sakamakonsa na ƙarshe a ƙarshen wannan makon gwamnatin niger ta ƙudiri anniyar ƙara yawan ruwan sama na ƙasar ta hanyar amfani da sinadarai don magance ƙarancin ruwan sama a ƙasar wanda ya jawo karancin abinci kamfanin dillacin labaran afp na ƙasar faransa ya nakalto hukuma mai kula da al'amuran yanayin ƙasa ta ƙasar niger tana faɗar haka ta kuma kara da cewa a cikin farkon watan agusta mai ƙarewa ta yi amfani da wannan fasahar a birnin ya mai babban birnin kasar bayan an sami karancin ruwan sama na makonni biyu a cikin wannan aikin dai ana amfani da jiragen sama don baza sinadarin silver sodium da kuma acetone a sararin samaniya inda ake samar da giragizai masu nauyi waɗanda za su sauko da ruwan sama bayan wani lokaci. Katilu Gaptiya Lawan, darekta mai kula da hukumar ya faɗa wa kamfanin dillacin labaran AFP kan cewa suna aiki tare da kamfanin jiragen sama na abi na kasar mali don cimma wannan manufar banda haka lawal ya kara da cewa za su fi mai da hankali ne kan yin ruwa a yankunan da ake kiwon dabbobi don samar da abincin dabbobi wata jaridar kasar jamus ta ba da labarin cewa gwamnatin kasar tana duba yiwuwar ta mai da kamfanin gastrom jamus ta kasar rasha a matsayin ta kasa don amfanin kanta kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa gwamnatin kasar jamus ta kwace kamfanin gamstor german ta kasar rasha ne bayan da rasha ta fara ayyukan soje na musamman a kasar ukraine daga cikin jerin takunkuman tattalin arzikin da kasashen turai suka dora wa kasar ta rasha bayan haka ne dai gwamnatin kasar rasha ta rage yawan iskar gas da take turawa kamfanin nata na kasar jamus don amfanin kasar ta jamus labarin ya kara da cewa idan gwamnatin kasar jamus ta tsaida shawarar kwace wannan kamfanin ta gazprom german to za ta mika shi ne ga kamfanin security energy for europe holding wato gmbh a takaice na kasar ta jamus don ayyukan cikin gida. masu sauraro labaran duniya suna zo muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kamfanin nnpc mai kula da al'amuran haƙa da sarrafa man fetur a tarayyar najeriya ya ba wa Tampolo. tsohon tsageren niger delta kwantiragin kula da tsaron bututun man fetur da suke kudancin kasar don hana sata da kuma fasa bututun mai a yankin kamfanin dilancin labaran reuters ya bayyana cewa Tampolo. ya jagoranci wata ƙungiyar ta tsakero a yankin niger delta inda ƙungiyarsa take fasa bututun man fetur da kayakin kamfanin nnpc a yankin a shekaru dubu biyu zuwa sama har zuwa lokacin da shi da ƙungiyarsa suka sami afuwar gwamnatin tarayyar najeriya a shekara ta shida sannan suka daina aikin barnan da suke yi labarin ya kara da cewa satar man fetur da kuma lalata bututun man sun hana gwamnatin kasar fitar da ganga kimani dubu biyar a kowace rana wanda ya takaita abinda gwamnati take fitarwa a kowace rana zuwa ganga miliyan 1.4 kacal kakakin tompolo ya ce kamfanin tsaron nasa zai kula da tsaron dukkanin bututun man fetur na kamfanin nnpc a jihohin bayelsa delta edo ondo da kuma imo hukumomi a wannan jihohi dai sun tabbatar da labarin amma sun ce ba su san yadda kwantiragin yake daki-daki ba majalisar dokokin jihar lagos ta buɗe bincike a cikin zamba da aka yi wa mahajjatan hajjin bana ta shekara ta 2022 a jihar inda ta buɗe bincike na naira miliyan 46 shafin yanar gizo na labarai sahara reporters ne ya fallasa labarin a cikin watan yunin da ya gabata sannan majalisar dokokin jihar ta bude bincike a cikin zargin a ranar alhamis da ta gabata labarin ya kara da cewa ma'aikatan hukumar mahajjata ta jihar lagos sun karbi riyal 555 na saudiya daga mahajjata 1672 na hadaya ko kuma yanka dabbobi a aikin hajji amma sai aka ba su riyal dubu uku a saudiya wanda ya bar sauran kudade naira miliyan 47 a hannun hukumar daga ƙarshe dai wasu jami'an ma'aikatar mahajjatan da wasu jami'an gwamnatin jihar suka yi watandar wa'annan kudade a tsakaninsu daga ciki har da wani kwamishina daga cikin kwamishinonin gwamnatin jihar ta lagos masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla a gaida Tahir Amin da ya kuma labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirin mu na gaba wato shirin nan na Afirka a yau tare da Abdullahi Salihu Katsina. Afirka a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka tare da bita a kansu a yau shirin namu da allah zai dubi ne akan ziyarar da ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahi ne kai a wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka da kuma ganawa da da wasu daga cikin jami'an waɗannan gwamnatoci da rataba hannu akan yarjejeniyoyi daban-daban da suka hada da bunƙasa harkoki na tattalin arziki cinikayya da dai sauransu tsakanin iran da waɗannan ƙasashe wani da shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar allah da ma wasu bututuwan da suka shafi wasu daga cikin ƙasashen nahiyar afirka kulkulin yadda lokaci ba muhali da fatan masu za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. a wannan asabar ce ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya kammala ran gadin sa a nahiyar afirka inda ya jaddada karfafa hulɗa da kasashen nahiyar afirkan a matsayin ɗaya daga cikin manyan abubuwa da suka danganci siyasar waje ta jamhuriyar musulunci ta iran hussein amir abdullahian ya kammala ran gadin ne daga zanzibar inda gana da shugaban kasar hussein minwunyi inda kuma suka tattauna akan batutuwa da dama kafin haka dai ya gana da shugabar kasar tanzania samia suluhu hassan inda ya nemi ƙara ƙarfafa hulɗa da ƙasarsa ta fannin kasuwanci makamashi masana'antu da kuma fasaha a farkon ziyarar tasa babban jami'in diplomasiyan na ƙasar iran ya zarci ƙasar mali inda a can maɗin batutuwa ne aka tattauna ƙarfafa alaƙa wanda kuma shi ne ma mai batun ziyarar minista harkokin wajen ƙasar ta iran ya faɗi a lokacin taron farko na kwamitin haɗin gwiwa tsakanin iran da mali cewa ƙasar iran ta mika kyautar allurar rigakafin cutar corona ta barkat ga al'umma da kuma gwamnatin ƙasar mali a yan ziyarar tasa a ƙasar mali a taron da ya gudanar da takwaransa na ƙasar wanda ya haɗa da masana tattalin arziki da kuma manyan 'yan kasuwa sun na jin daɗin su matuƙa game da samun dama halartar taron haɗin gwiwa tsakanin iran da ƙasar mali ya ce ina farin ciki bayan kwashe watanni shida da kulla yarjejeniya a tsakaninmu a birnin tehran wadda ta kunshi haɗin gwiwa da ɓangarori masu zaman kansu da kuma na gwamnati a fannonin kimiyya da fasaha da yawon buɗe ido da makamantansu ana ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa a bisa tsarin da ya dace da ƙarshe kuma hussein amir abdullahian ya nuna cewa gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi ta sanya batun da daɗayar alaƙa mai tarihi wadda ke tsakaninta da kasar mali a matsayin abin da ta sanya a gaba kuma ta himmatu matuka wajen ganin an ƙara ƙarfafa dangantaka a tsakanin ƙasashen biyu da kuma shirin da gwamnatin ibrahim da isi take da shi wajen ballo da sabbin hanyoyi na bunƙasa dangantaka a tsakanin waɗannan ƙasashen biyu bayan kammala ziyarar ta ministan harkokin wajen ƙasar iran a nahiyar afirka kakakken ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ɗin nasir kana'ani ya bayyana cewa daya daga cikin muhimman abubuwa wanda gwamnatin kasar iran ta mayar da hankali a kansu kuma take ci gaba da bin su sau da kafa shine karfafa alaka da hulɗa ta dukkanin bangarori a tsakanin iran din da kuma kasashen nahiyar afirka ta wani ɓangaren kuma ƙasar iran ɗin da najeriya sun jaddada aniyar su ta karfafa alaka ta fuskoki na tsaro musamman inda a wata ganawa da ya da jakadan jamhuriyar musulunci ta iran ɗin a birnin abuja fadar mulkin najeriya ministan tsaron najeriya din ya jaddada ci gaba da karfafa alaka ta fuska ayyukan tsaro a tsakanin najeriya da iran ministan tsaron najeriya din bashir magashi ya karbi bakuncin jakadan iran din a tarayyar najeriya muhammad ali bek a hedikwatar ma'aikatar tsaro da take birnin abuja a ranar laraba ta gabata ministan tsaron najeriya da ya shaidawa jakadan na iran cewa najeriya na mira hankali matuka ga kawayenta na gaskiya da neman goyon bayansu su yayin da kasar take yaki da ayyuka da ke barazana ga zaman lafiyarta magashi ya buƙaci albek da ya samar da hanyoyi waɗanda suka dace domin ƙulla kyakkyawar hulɗa tsakanin sojojin ƙasashen biyu idan dai ba a manta ba a kwanakin bane ne ƙasashen iran da najeriya suka rataba hannu akan wasu takardu na haɗin gwiwa guda tara a fannonin al'adu yawon buɗe ido man fetur noma wasanni da kasuwanci an gudanar da taro na shida na kwamitocin haɗin gwiwa tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma tarayyar najeriya a birnin tehran fadar mulkin ƙasar iran ɗin tare da halittar da rza fatimi amin ministan masana'antu da ma'adanai na ƙasar iran da kuma ministan harkokin wajen najeriya ɗin alhaji zubairu dada to da muka koma ga wasu bangaren na nahiyar afirka a can kasar libya da yanzu haka bangaren da suke rikici suna zargin junan su da tayar da yamutsi a birnin tripoli fadar mulkin kasar ta libya gwamnatin haɗin kan ƙasa ta libya ɗin ƙarƙashin jagorancin abdulhamid aldabiba ta zargi magoya bayan fatihi bashaga shugaban gwamnatin da majalisar wakilai ta naɗa da kawo cikas ga tattaunawar da aka yi domin ganin an ceto birnin daga wani sabon tashin hankali a cikin wata sanarwa wadda gwamnatin da biba ta fitar ta ce faɗan ya barke a babban birnin ƙasar ta ne biyo bayan tattaunawar da ake yi na ganin cewa an kawar da zubar da jini a babban birnin tare da aiwatar da wani shiri wanda zai tilasta wa dukkanin jam'iyyu da bangarorin siyasa gudanar da zaɓe ƙarshen shekara a matsayin mafita ga rikicin siyasar ƙasar ta majalisar yankin duniya dai ta buƙaci da a gaggauta dakatar da buɗe wuta a ƙasar libya ɗin bayan da aka kwashe kwana guda ana ta mummunar aran gama a tsakanin bangarorin 'yan siyasa a birnin na tripoli rahotanni da ƙasar ta libya dai suna cewa kura ta lafa a birnin na tripoli bayan faɗan da ya barke a tsakanin magoya bayan bangarorin siyasa da kuma aka tabbatar da cewa dai akalla mutane 23 ne suka rasa rayukansu yadda kuma su kimanin 140 suka jikkata a cewar hukumomin kiwon lafiya na kasar fadan da ya barke ne a cikin daren juma'ar ta gabata zuwa asabar a tsakanin gungun da ke gaba da juna wanda kuma hakan ya faru ne a cikin unguwanni da dama waɗanda suke yammacin birnin tripolin inda aka yi ta jin ƙarar fashewa ta manyan bindigogi da kuma harbe-harbe da an taya albarusai da kuma bam na gurnet-gurnet an ɓannata motoci da gidaje da dama a yankin tun bayan kisan gillar da 'yan bindiga tare da taimakon kasashen nato suka yi wa tsohon jagoran kasar ta libya marigayi kanal mu'ammar gaddafi a cikin shekara ta 2011 har inda yau take dai kasar libya ba sake shaida zaman lafiya ba to a can kasar sudan kuwa lauyoyi masu kare hambararren shugaban kasar umar hassan albashir ne suka yi watsi da batun gurfanar da shi a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya tawagar lauyoyin da suke kare hambarin shugaban na kasar sudan ta ke bayyana a gaban kotun hukunta manyan laifukan ta duniyan tare da jaddada cewa ba ta da hurumin yi wa wani ɗan ƙasar sudan tambayoyi wani mamba a kwamitin hashim abu bakar aljalali ya bayyana cewa tabbas hukumar shari'a ta sudan tana da hurumin da za ta yi wa wanda yake karewa shari'a bisa la'akari cewa bangaren shari'a na kasar sudan a halin yanzu ya hada da hukuncin laifuka masu alaka da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama sabanin yadda ake gudanar da shari'a a baya a kasar ta sudan wanda hakan ke ba da damar gurfanar da duk wanda ake tuhuma bisa irin waɗannan zarge-zarge ya ci gaba da cewa a da dokar kasar sudan ba ta kunshe da hukuncin laifuka waɗanda ake kira da laifuka na dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa wanda hakan ya kunshi laifukan yaƙi a cikin yarjejeniyar geneva ta shekara ta 1949 wanda kuma sudan ta amince da su amma ba a shigar da dokar a cikin kundin dokoki na hukunta manyan laifuka na kasar ta sudan ba a wancan lokaci to jama'a masu saurari lokacin da muke da da suke mu dole za mu ja lazzamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you yanzu kuma sai an haɗa ku da Hassan Barka domin gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa boh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa barakatu sashen Hausa na radio BOH. Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Kamar yadda aka saba ba mu dama a kowane ƙarshen mako a wannan makon ma na shigo ne domin in gaida yan uwa da amina arziki. Da farko yana gaida jagoran wannan shirin wato Hassan Barka. Akwai Kabiru Sula Usman bakin kasuwan Taransa da Magaran. Akwai Hussaini Haruna da Magaran. Akwai Sanisi Maɗa madatsai da magaran ba zan manta da abokina samariya haruna idris mazauni kasar libya akwai shitu tayar agades ina rage da sulan suddi da ke jihar gombe daga karshe ina fatan kowannen su yaji kuma yana cikin koshin lafiya na gode sashen hausa na radio boh kuna ta da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru salamu alaikum radio boh ta ina gaida ku ina muku fata alkhairi da fatan kowane lafiya kuna cikin ƙoshin lafiya fata fata alkhairi zuwa gare ku zuwa ga ma'aikatan ku musamman ma zuwa gare shi Hassan Barka yana mai fata alkhairi dangance da damar da kuke ba mu magana da yan uwa da mun arziki a yau ma za mu yi amfani da wannan damar mu ga da yan uwa da mun arziki da farko suna na Mamman Shafi'u wanda aka yi sani da Tupac mai wata shugaba na fada himma matasa da ke nan garin Agarci jamhuriyar Nijar yana gaida iyayen da suke can garin Maradi su da garin Daure yana musu fata alkhairi da fatan suna lafiya inda kuma wannan garin Agarci ina gaida dukkanin yan fadodi yan kulubus a bisan ka yana musu fata alkhairi da kai aboki na Hamma Pepe mu so juna ina mai fata alkhairi da kwai abdulaziz malam ina mai fatan alkhairi da kwai shuta da yake radio noma da fm ina gaida shi da dukkanin ma'aikatan radio sara fm ina gaida su eh akwai mambobi na himma matasa ina musu fata alkhairi da kwai ibrahim himma matasa da kwai fati mataja himma matasa da kwai isaka ishe himma matasa ina gaida shi musamman zuwa ga azara ina mata fata alkhairi himma matasa da dukkanin mambobi na larki na faradi na pgs na aje makaranta na duniya makaranta musamman zuwa gareta hafsatu rabuwa da radio sai tilas ina mata fata alkhairi radio biyu ta yaran tashi lafiya ina muku fata alkhairi kuna tare da mamman shafi'u wanda aka shirya tufa mai wata shugaba na fada himma matasa da ke nan garin agarsu jamhuriyar nijar Assalamu alaikum sashen Hausa na Head muryar Hausa daga jamhuriyar Nijar ina muku fatan alkari da fatan an waye gari cikin koshin lafiya da farko dai suna na Sulen Siddi daga jihar Gombe kamar yadda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da aminan arziki to ina yi ma kowa da kowa fatan alkari ina gaida jagoran shiri wato Hassan Barka da Ibrahim Haruna mazauni a kasar Kamaru da Kadore Digaga dan fulanin warji sannan ina gaida yayana siddi da ke jihar gombe da yayana umar da ke zaune shi ma a jihar gombe da yan uwa abokan arziki da suke cikin wannan gidan duka sulen siddi na mako fatan alkari da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya wannan gidan rediyo da yake ba mu dama muna miƙa saƙon gaishe gaishe mu ubangiji allah ya ma ma'aikatansa albarka ya muna albarka ga baki daya mai magana sulen siddi daga jihar gombe a tarayyar najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gida Radio Iran. Mai magana Hassan Laji Umar daga sabon garin da magaram na jamhuriyar Nijar. Da yake muna karshen mako ne na so ku bani dama zan mika sakonnin gaisuwa ga yan uwa da muna arziki. Farko ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka. Ina gaida Hayya mai gyara sallah wanda yake babbar tashar da magaram. Ina gaida Isuhu mai gyaran sallah wanda yake babbar tashar da magaram. Ina gaida Kirimo mai sai da wai sulla wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida muttari mai gyaran sulla wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida alkasin baba lima wanda yake birnin agadis ina gaida kabiru sila usman wanda yake bakin taransa da magaram ina gaida usaini alhaji omar ina gaida isuhu madattai sunushi madattai ina gaida dozman taksi moto ina gaida shugaba raba mai aski ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio na gode ku tashi la mai magana na Sainaji Omar daga sabon garin da magaram na jamhuriyar Nijar. kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare. Inda a yau muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na gaba sai ka ja mu je. salamu alaikum boh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zp ibrahim rugar malam shagal local government daga sokoto a tarayyar najeriya kamar kowane karshen sati a yau ma mun shigo ɗauki da sakonnin gaishe gaishen mu na farko yana gaida hada mai kwamfuta mai yama faru kuma haikaro ga balaruwan kanwa ahmad ladan yalkawa baban gir ibb giyawa isu madattai yabo mai aski ba da raka sanusi madattai ibrahim haruna mai anguwa ilyas kurezi ilyas yakubu digawa shetu tahir agadas doziman taxi motor kabiru solo usman rabi mai aski samariya haruna dan nijar muhammadu dan bare bari taso unguwa tudu da magaram na agwa mai faci tsoho mai albarka nijar alkasin baba lima ahar abdulaziz prezi letoro mai sayans hassan alhaji umara muji jirgi mai adaidaita benzema da ke agadas bukari roga roga baban gida fajewa ta kai gwani lawan ali gamadan isa jikan mai saje shafi'u tupac baban gida fajewa ta kai gazali abdu tasawa ibrahim haruna mai anguwa usaini star kasuwar kwalliya da magaran da fatar duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai mai gaishe su na zp ibrahim rugar malin shagar lokacin daga sokoto a tarayyar najeriya kusa tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka sunana Lawwa Alhaji Abbali daga Agadas jamhuriyar Nijar zan yi amfani da wannan dama domin gaida yan uwa da abokan arziki da farko dai ina gaida shi tutayar a Agadas ina gaida Benzema a Agadas ina gaida Elias a Agadas ina gaida Alkasun Baba Liman Ahar a Agadas ina gaida Alhaji Abubakar mai littafai a dogon masallaci ina gaida Abdulhadi mai littafai a kasuwar Gabas ina gaida da Suleiman mai yan kunne a kasuwar gabas. Ina gaida shugaba Iliya mai shayi a garkin daura. Ina gaida Tasi'u Ungo Tudu Zandar. Ina gaida Yusufa Madattai a garam Ina gaida Abubakar Hamma a birnin Yamai. Ina gaida Lawali Andu a birnin Yamai. Ina gaida dan uwa masu saurare musamman jagoran shirin Hassan Barka. Allah ya sa a hutun karshen mako lafiya. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na gani lawan game madan zan tura saƙon gaishe-gaishe na zuwa ga 'yan waga abokan arziki kamar wanda yake sauka yanzu wato kabiru a da kuma abokina abubakar salisu a rikimi birnin fataskun so ina gaida ka idris m idris da maturu ina gaida ka wato armayau da nan guru ina gaida ka baban gida Ayuba Fajewa ina gaida ka babu gana Alhaji Nusi a Wacakal dan Ladi Sani a kal ina gaida ka Kawo Shatima a kal ina gaida ka Kawo Mai Ruwa Bajoga ina gaida ka Gamba MKK ina gaida ka Tsoho Mai Albarka ina gaida ka Sunusu su da Magaram Awwal Imjali ta kai ina gaida ka wato Bilyaminu Agurmaji ina gaida ka MTK Shehu ta kai ina gaida ka abokina Amur Mai Gidan Gulota ta kai baban nan mai shago game da yakubu mai aski ba da raka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu dubin gaisuwa fata alheri zuwa ga ku radio bh jamhuriyar musulunci ta iran to muna muku fata alheri mun gode damar da kuke bamu ta karshen mako da farko ina gaida alhaji lawal tafi akwai shugaba raba mai aski akwai umar taku garin kadamari akwai tahir mangal ruwan jigawa akwai abdulrahman tita ruwan jigawa akwai umar mai shayi wanda yake garin tirin agwa akwai babaye gambo babaye tumniya to daga babaye lefe garin da magaram da saraja haruna letoro wanda ake cin letoro wanda yake garin da magaram na agwa mai faci wanda yake bakin hospital akwai miji mai adaidaita wanda yake garin da magaram akwai suleiman dan minista wanda yake garin da magaram da farko dai da karshe ina gaida kowa da kowa masha Allah wanda suke cikin gidan radio na muryar musulunci jamhuriyar musulunci ta iran to ina muku fata alheri kai tsaye dai kuna tare da mamaji jirgi garin Turawa mahuta lafiya. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usain Sitar kasuwar kwalliya da magaram mun shigo shirin domin mika sakonnin gaishe gaishe ga yan uwa da amina arziki da farko dai ina gaida abokina na Nazifi Ibrahim Rugal Malam Shagari akwai Gwani Lawan Ali madan akwai Haddabi mai kwamfuta wanda ke a birnin Kebbi Najeriya akwai Yakuba Ilyasu Digawa akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi yi a garkin daura akwai buba bajewa sannan akwai buba mai manja eh sanalo akwai abokina ahmad rima da ke a jos din najeriya akwai sunusu madattai akwai iso madattai akwai abdo kibiya garin kadamari akwai shugaban raba mai aski akwai yakubu mai aski ba da raka da dukkanin dai masu sauraron wannan gida mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi radiyon musulunci radiyon iraq yau karshen bako kuma ba mu lokaci mu gaida yan uwa da bakan arziki na farko da ina gaida kai kanka Hassan Barka duk inda kake kai da iyalinka ina gaida Iliya Hamidin duk inda shike ina gaida Hadda mai kwamfuta duk inda shike ina gaida Ibrahim Haruna duk inda shike ina gaida Nazibi Ibrahim duk inda shike ina gaida Tango kanina da na hafe yi ba ina gaida Maliki kanina da na hafe yi ba ina gaida Alhaji Hamza da na abiya so ina gaida Rahamu da na abiya so ba da bayan haka na ina gaida Hadda mai kwamfuta duk inda shike dan bari bari ina gaishe shi to duk wanda cikin wanga daki mai tarin albarka zuwa ga iliya mai shayi da kanti duk inda shi najeriya ai bukukuwan karshen mako lahiya kuna tare da isa bukar tsoho mai albarka a ulun mai yamai jamboriyar nijar Assalamu alaikum warahmatullahi sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai albarka mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bayan dama zan gaida yan uwa da amina arziki da farko ina gaida shagoran shirin Hassan Barka da sauran ma'aikatan gabaki da yana musu fatan Alkairi, ina gaida alkasun da shi da tahir wanda suke agadis ina gaida raba mai aski baba ya lefe sanusi yi tasiyon gwatudu isu, madatai da dazuman takasimoto sinistar kasuwar kwalliya laitoro mai sansu da dukkan dai domin jihar da magarami na gaida su gabaki daya ina gaida ilyas yakubu da gawa na zifiri ibrahim galmalan shagari da wani lawali game da tsoho mai albarka da kadoro da gagadan fulanin wargi a da mai kwamfuta da duka dai wanda suke sauraron wannan tasha a duk inda suke a faɗin duniya a halin yanzu ina gaida su ina musu fatan alkhairi mai magana yakubu mai aski ba da raka a jihar da magaran gembore niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tehran jamhuriyar musulmi musulunci sunana muhammadu dan bare bare shugaba na fada mazajen daga nyamai niger yau kuma lokaci mu gaida yan uwa da amna arziki na farko yana gaida abokina dan uwana eh alhaji rabi mai aski daga nan hadda magara akwai albiru sarkin aiki din na kasa gaba daya shi ma abokina yayana kane na haga sheka na mijin duniya akwai iliya mai shayi garkin daura shi da family yakin shi dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai dozuman taksima tsohon abokina kenan dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai tsoho mai albarka mai dubin albarka dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai ilis daga na ha agadas dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai abokina na kaina dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai dan fulani wanda ba su ba mutum shara dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare dan <laughs> fulani warji dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka suna na muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajin daga inya mai nisha Radio VOH Iran mai magana Alkasim ne daga nan Agades Jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ina son a bani dama in mika sakonni na na gaishe gaishe kamar haka kudu ina gaida mai gabatar da wannan shiri da ma'aikatan radio voh gaba ɗayansu da fatan suna cikin ƙoshin lafiya gaskiya muna jin daɗi kwarai kwarai da gaske yadda kuke gabatar da wannan shirye-shirye naku na radio iran da farko dai ina gaida alkasun baba wanda yake a nan agares ina gaida shi tutela a nan agares ina gaida gubaidu zakin wacha a nan agares ina gaida eh, eh, malam abbali a nan shi ma wanda yake agares ina gaida tsoho mai awali Muhammad wanda yake niyame ina gaida tsoho mai burodi da shayi a nan garkin daura shi ma ina gaida abokina e sunusi madatte da isu madatte da litoro da na'awa mai faci da fatan suna cikin ƙoshin lafiya assalamu alaikum radio biyoyi hausa tahiran mai magana shi ta tare daga nan a gar jamhuriyar nijar mamba ne na kungiyar association haɗin kan matasan nijar ina muku fata alheri na farko ina gaida president kinmu eh, ibrahim haruna bingira jabuza wanda yake a jamhuriyar kamaru a daidai wannan lokacin ina gaida abokina yakuba mayaski ba daraka nan jihar da magaran akwai hussein star kasuwar kwaliya dozuman takasi moto eh, na gwa mai faci na gaishe letro mai sansa akwai haɗa mai kwamfuta da ke tare da nigeria Kwai sumayya abubakar na gaishe ta tsoho mai albarka da ke niyame ina mishi fata alheri akwai alkasuwa nan birnin agaris akwai ba eh, prezi ilias na ga shi kullum a yanzu ce da ke nan birnin agaris tupaka mai wace ina mishi fata alheri eh, akwai dukkanin akwai babana ayuba lasan da ke nan birnin zandar na ga shi ina mishi fata alheri da fata yana saurare na daidai wannan lokacin da kowa da kowa akwai babana she ayuba ana ce mishi she ba yana mishi fata alheri yana garin mai gizawa to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na na rayuwa tare da Zainab Bashir. Isoshin rayuwa. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum mu ta sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa nake gargashin tashar Television ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin mai suna matasan mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar yadda ka sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. karfe sa aka yi masa addu'a da kyar aka kamo daji suka baro wajen haka suka koma aka ci gaba da amsar gaisuwa rumfar matasa daban sosai hankalin 'yan makarantarsu ya tashi musamman waɗanda suka gagawar salman akan kujera kafin a ɗauke sa dadi yana zaune yana amsar gaisuwa idanuwansa sosai suka yi ja haka aka yi ta amsar gaisuwa duk maganganun da mutane suke yi akan yanayin mutuwar salman dadi da umma su ji ba sadiqa kuwa tana ɗaki hankalinta ya fi na kowa tashi duk lokacin da ta buɗe facebook ɗinta sai ta ga an yi postin mutuwar salman tare da yanayin da ya mutu wasu ma hada ƙari akan abin da ya yi da ta goge sai a yi postin wasu idan ta duba comment maganganu marasa daɗi take gani mutane kalilan ne suke faɗar alkhairi wasu kuma ba sa tofa komai sai dai su ce allah ya shirya dilitin facebook ɗin ta yi gaba ɗaya tana kuka saboda yadda take samun saƙon gaisuwa ga abokananta da ƙawayenta gaba ɗaya ma kashe wayar ta yi don ba ta buƙatar magana da kowa haka ta kwanta tana kuka tana tausayin salman saboda yanayin mutuwar da ya yi a firgice salma ta farka tana kiran sunan salman da sauri momi ta rike ta tana lallashinta kuka ta saka tana fudin dan allah momi ki ce ba gaskiya bane kana ki ce mana salman dina ya mutu abinda na gani ba gaskiya bane dan allah momi rungume ta momi ta yi tana bata hakuri girgiza kai dadi yayi yana fudin salma ki hakuri na san akwai ciwo amma allah ya fi ki san shi kuma wannan mutuwar da yayi ta fi alkhairi a wajensa domin duk wanda kika ga yana aikata sabo a rayuwarsa sai Allah ya ɗauke sa tabbas mutuwarsa ta fi masa alkhairi domin Allah ya gajarta masa yawan zunuban da zai ɗauka da a ce ya ci gaba da rayuwa ta tabbas hakan ba zai yi kyau ba tabbas salman bai kyauta ma kansa ba yayin mutuwar da zai dade yana samun masu yi masa mugun baki ki haƙuri addu'a ya kamata ki rinka yi masa ita kadai ce za ta nuna irin soyayyar da kike masa girgiza kai salma ta yi tana kuka momi ta ce ki haƙuri mu je gida bana son wani abu ya same ki lokacin da zara ta faɗa mana kina nan clinic na makaranta kin su ma ba ƙaramin tashin hankali muka shiga ba kin ga ke kaɗai muke da ita iyayen salman kuwa suna da wata don Allah kada ki bari wani abu ya same ki mu rasa ki Salma ta ce fusa ku rasa ni ba momi amma ina jin mutuwar Salman sai da muka shirya sannan ya tafi ya bar wallahi na so a ce mun rayu da Salman hannu momi ta sa ta rufe mata baki tana faɗin ya isa tashi mu je gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu shi shikenan da gaske Salman ya tafi ba za mu ƙara ganin sa ba ba za mu ƙara zama tare da shi ba ya mutu ya huta ya bar mu cikin tashin hankali tabbas salman ya yi mutuwar da ta girgiza ni ina ma a ce ya tashi mun tafi class na sanda a can zai mutu cikin mutane yana sauraron darasi sai gashi ya mutu yana kallon abin da Allah ya hana gaba ɗaya duniya ta san irin mutuwar da ya yi wannan wace irin jarabta ce haka kuka kamal ya sa jabir ya ce ka daina kuka kamal a matsayin mu na abokan salman babu abin da yake bukata daga gare mu sai addu'a da sadaka su ne kaɗai za mu yi masa su je har kabarinsa mutuwar salman ta ba mu haske a rayuwar mu duk wanda bai yi hankali ya bar abin da yake yanzu ba tabbas shi da yin hankali har abada maganar malam bello gaskiya ce a lokacin da yake faɗa mana sai muka ga kamar yana takura mana tabbas mutuwa gaskiya ce za ta ɗauki mutum ko ya shirya ko bai shirya ba muna ganin kamar wasa ne sai gashi ta fara nunawa akan abokinmu mafi kusanci da mu Allah ka ji kan Salman Allah ka yafe masa Allah ka karbi tubar mu ya Allah Nura ya ce Amini, ya Allah insha Allahu daga yanzu babu ni babu ƙara kallon ko da American film ne kai duk wani film na farar fata ko na baƙaƙe ko blue film matukar ya kunshi batsa a ciki wallahi na yi hannun riga da shi ai kallon ma ba dole ba bane tunda har Allah ya ƙara ara mani rana tabbas yanzu lokacin komawa gare sa ne zan yi amfani da sauran lokaci na da nake da shi wanda ban san yaushe ne zai ƙare ba zan yi ƙoƙari na tuba zuwa ga Allah tare da neman mu abokin yafiyar Allah Allah Jabir ya ce wannan haka yake ni kaina na tuba ba zan ƙara aikata wani abu mara kyau ba na gode Allah da ya sa mun kusa gama makaranta nan na san da bakin ciki shine zai kore ni daga makarantar nan babban abin da ya kamata mu yi ma junanmu alkawari shine mu tsara yadda za mu haɗa kuɗi ko da rijiya ce ko wani abu wanda mutane za su amfana da shi mu gina musulman a matsayin sadaka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 Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To ga Sheikh Dr. Alkadir Mubarak ya shigo domin gabatar da shirin nan na amsoshin aƙida. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين تماما سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci kamar yadda muka sani ne kukan turo tambayoyi dangane da al'amura na aƙida mu kuma insha Allah mu yi bincike mu ba ku amsa daidai gwargwado bisa tambayar da kuka to a wancan shiri da ya gabata mun karkare wata tambaya da wani bawan Allah ya yi dangane da al'amura da suka shafi imamanci da halifanci mun kawo ƙarshen wannan tambaya da kuma amsoshi wanda muka share wajen sati hudu muna ba shi amsa ko ma sati biyar to eh, yau insha Allahu da yake ga tambayoyin da yawa a gabanmu bari mu ga wannan shi tambayar da yake cewa assalamu alaikum filin fikihu ni wani mutum ne mazaunin ƙasar mali kuma mafi yawa ina sauraron shirye-shiryenku ta hanyar rediyo to akwai wasu bayanai da akan yi musamman a cikin wasu kafofi na ainihin eh, na yada labarai wanda a cikin kafofin nan nakan ji akan yi wasu bayani na cewa 'yan shi'a suna da alkur'ani wanda ya bambanta da eh, ainihin alkur'ani na sauran waɗanda suke musulmai na duniya to kuma wani da na tambaya ya ce e aƙida ɗin shi'a ta gini ne akan cewa wannan alkur'ani ɗin da sauran musulmai suke da shi yana da naƙasu saboda haka su suna da cikakken ƙur'ani ɗin a wajen shugabanninsu to da allah shin wannan bayani da aka yi gaskiya ne domin naga ku a cikin shirye-shiryenku da nake saurara ban taɓa ji kun ambaci wani ƙur'ani ba kuma duk ayoyin ƙur'anin da nake ji kuna karantawa sai nake ganin duk ayoyin ƙur'ani ne na irin ƙur'anin da yake hannunmu mu da kowa da kowa yaya gaskiyan al'amarin yake to Masha Allah, ah, uwa mu gani akwai suna ne ne? Ah, mm, Muhammad Ali Muhammad Ali Muhammad Kulubale Muhammad Ali Kulubale To, wahalar Muhammad Ali Kulubale daga ƙasar Mali. Wannan tambaya mun ji daɗin wannan tambaya ta tambaya ce mai muhimmancin gaske don zan iya cewa tana ɗaya daga cikin waɗansu abubuwa da aka hargiza kwakwalen mutane da dama dangane da mabiya ahalil baiti alaihi salam ah, su waɗanda suke wannan bayanan suke kuma yada wannan bayanan su kansu sau da dama sun san cewa bayanan nasu akwai wani akwai wasu abubuwa na karya a ciki akwai kirkire a ciki akwai buhuta ne a ciki amma sun yada shi ta ko'ina kamar yadda shi ma yanzu wannan bawan Allah gashi ya faɗa sannan wani abu mai muhimmanci da kai ka faɗa shine cewa kana sauraren shirye-shiryenmu ta ainihin rediyon ah, iran ɗin ta wannan kafa ta rediyo na hausa kuma baka taɓa ji a ayoyin ƙuranin da muke karantawa mun karanto wasu ayoyin wanda ba na ƙur'anin da yake hannun jama'a ba wannan wannan abu ne wanda yake shi kansa za ka iya cewa ka bawa kanka ma amsa da kanka to amma da yake tambaya kai cewa shin yana daga cikin aƙidar mabiya ahal baiti a ce sai sun yi imani da wani littafi wani ƙur'ani daban wanda ku wannan ƙur'anin shine na gaskiya kuma yana hannun shugabanninsu ko ku ba gaskiya ba ne da farko dai Alƙur'ani ubangiji subhanahu wa ta'ala dai shi ya turo manzansa da shi sallallahu alaihi wa sallam ya aiko shi da wannan saƙo ta hanyar mala'ika jibrilu shi kuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan sako na allah ta'ala har bayan wafatin manzo har wannan lokaci bayan shi annabin rahama da kuma bayan sama da ya kasance akwai tabi'ai tabi'u, tabi'un waye da sauransu har zuwa wannan lokaci ga alkur'ani nan ya zama mu'ujiza mu'ujiza da saboda ubangiji alkawarin da yi wannan littafi ne Allah ya ce la ya atihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi to wannan duk wani abu wanda ba ƙur'ani ba wani abu wanda yake shirme wani wanda abubuwa na ainihin ƙari ko rage duk wani abu da zai bata shi wannan littafi na alkur'ani ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa ba abin da zai zo ya shige shi ko da ko yanzu ko ma har zuwa ranar kiyama saboda Allah ta'ala a wani a wata ayin ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yake cewa mu mu ne muka saukar da azzikir azzikir qur'ani kenan saboda yana daga cikin sunayen alkur'ani azzikir Allah ya ce mu muka saukar da alkur'ani wa inna lahu lahafizun kuma tabbas mu ne za mu kare shi saboda haka babu wani wanda ya isa ya jinkirta alkur'ani ko ya ƙara wani abu a kansa ko kuma ya rage wani abu a kansa saboda haka zancen cewa akwai wani alkur'ani a ɓoye ko kuma a wajen malaman shi'a ko shugabannin shi'a suna da wani ƙur'ani a ɓoye to in dai alƙur'ani ɗin ne tabbas alƙur'ani ne to me amfanin ɓoye shi Allah ta'ala ai ya yassare alkur'ani ne domin a ambace shi a karanta shi faqra ma ta yassara min alqur'an Allah ta'ala ya ce to in an boye shi to waye zai karanta bayan Allah ya umarnin cewa a karanta alkur'anin nan to shi addini irin wannan addinin musulunci addini ne na ɓoye wanda za a dinga ɓoye shi ko kuma wani abu ne daban dai da sisa waɗanda su suke yada wannan fikira din suke so su sa in ba haka ba ya za a ɗauki alkurani a ɓoye ya zama a hannun manya-manya to a to su manya-manyan da suke a hannun nasu so me suke cirowa me suke yi da shi suka ɓoye shi din kaga wannan kai daga jima ka san kirkire ne sannan abu ne a fili in muka shiga bahasi na ayoyin alkur'ani kai ba ma ayoyin alkur'ani din ba ma muka shiga bahasi na tarihin rubuta alkur'ani din tun ma annabin Allah yana da rai sallallahu alaihi wa sallam in aka shiga wannan bahasin to akwai bahasi da malaman ulumul qur'an suka rubuta a littattafansu wanda kuma da damansu waɗanda suke wannan rubutun ma suna ne ba ma shi'a ba ne in aka shiga wannan binciken sai an zo an sha kunya tsakanin waɗanda suke wannan ƙarairayin da kuma 'yan shi'a su wane ne ma suka tabbatar da cewa akwai nakasu a cikin alkur'an ne? su waye suka tabbatar da cewa an wannan ƙur'anin akwai taharif a cikinsa an jinkirta shi su waye inda aka shiga wannan cikin bayani cikin kutsawa za a gano a cicciro waɗannan abubuwa to da an tabbatar da cewa su waɗanda suke yada wannan baɗala ɗin suke cewa wai 'yan shi'a ba su yarda da wannan alkur'anin ba wai suna da wani ƙur'ani a boye to su kan kansu inda za ka duba su ne waɗanda indirectly ta wani hanyoyi suke tabbatar da cewa alkur'ani ba cikakke ba ne ko kuma an yi harifinsa an jinkirta shi to waɗannan abubuwa ko kuma waɗannan bayanai abin da nake so nuna mana kuma mu kai natija gare shi shine cewa na farko dai ƙarya ne yan shi'a ba su da wani alkur'ani ba su da wani abu tare da su wanda ya saba wannan alkur'ani ɗin da yake hannun al'umma kuma in har muna so mu shiga bahasin insha Allahu da yake wannan amsa ɗin bai kamata a ce a wannan shiri kwaya ɗaya a yau a cikin wannan amsar mun karkare shi ba a'a shi ma za mu ɗau lokaci mu ɗan shiga cikin binciken hakikatan in an kawo bayani irin wannan ko kuma tambaya shi yan wannan gara a fito da amsa ɗin ta yadda mutane za su fahimci cewa abin da aka faɗa abu ne wanda yake na ƙarya kuma za mu iya fito da maganganu na magabata da marubuta waɗanda suka yi rubutu daban-daban akan alomar qur'an da abubuwan da suka faɗa dangane da ra'ayi na malaman shi'a akan alkur'ani da wannan littafin na alkur'ani da yake hannun kowa a gidan kowa a masallatan kowa da kuma cewa wai akwai wani kur'ani da aka ɓoye shi waɗansu waɗanda suke shigo da wannan magana la'alla sun taɓa karantawa a wani guri ana zancen musa hafi fatima an ce musa hafi fatima sai su ɗauka ana tufin alkur'anin fatima ko kuma musa hafi aliyu bin abi talibin ko kuma a ce wani musa hafi mushaf na ali bin abi talib to sai suka ɗauka da an ce mushaf ana nufin alkur'ani kenan saboda haka sai suka canja maganar suka ce to 'yan shi'a suna da wasu ainihin ƙur'anai nasu a ɓoye to duk waɗannan maganganu in Allah da ashirinmu na gaba ko shirye-shiryenmu na gaba za mu fito da su fili mu gani in akwai ma wa'annan kuma akwai akwai maganganu na zancen musafi fatima ko musafi ali bin abi talibin akwai wa'annan maganganu amma me ake nufi da musafi kuma menene hakikanin wannan magana din sannan kuma wannan maganganun da suke faɗa me hadafinsu na nuna cewa wai 'yan shi'a ba su yadda da wannan alkur'ani ba suna da wani alkur'ani daban insha Allah a shirye shiryen mu na gaba za mu fito da abin yanda yake amma yanzu saboda lokaci za mu tsaya a nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Tuma saurare duka-duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin gan lokacin na rarar mata. Amma idan Tahir Amin da ya labaran duniya, ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.